أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويحكي السلام عليكم ورحمة الله barkan mu saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da shida ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na talatin da ɗaya ga watan goma shekara ta dubu biyu da uku miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta tamanin cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran yau za mu tashi farkon aya ta tamanin da ɗaya kafin haka akwai tambayoyi galibin tambayoyin da mutane suke rubutowa ba su da ma'ana sosai shi yasa bana shagaltuwa wajen karanta su sai ka duba tambaya ka karanta ashirin da wuya ka samu guda biyu ko uku wadda ta cancanta a karanta ballantana ma a bada ansa mai tambaya ta farko yana cewa gaskiya ne idan mutum yana karanta suratul kafi a kowace juma'a zai rabu da talauci ba gaskiya bane wani ya haddace qur'anin ma yana cikin talauci ba wai suratul kafi ba ba haka bane ba <laughs> in dai karanta suratul kafi kawai mutum to wanda ya haddace fa wato mu dauki ayoyi na alqur'ani ana karanta su ne dan neman lada ba wai dan mutum yayi kuɗi ba a duniya dan ka samu kyakkyawan sakamako a lahira dan ka gyara zuciyarka imanin ka ya haba ya habaka kuma ayyukan ka na gari su yi kyau sai ka mutu sai ka shiga aljanna amma idan ka karanta kana son a baka a madadin lahira wani abu a nan gidan duniya Allah bai tsara haka ba amma da suratul kahfi sunna ne karanta ta ranar juma'a wanda duk ya karanta ta ranar juma'a ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya dace da lada da aka yi tanadi ga wanda ya karanta ta din amma ba ta yanke talauci da ita da izawa da waye duk ba su yanke talauci wannan yana cewa akan samu waɗansu daga cikin musulmi sukan bayar da gidajensu haya ga waɗanda ba musulmi ba a wani lokacin su waɗanda ba musulmi ba sukan mayar da wannan gida ya zanto ɗakin ibadarsu kuma shi mai gidan ya sani hakan ya halatta ko bai halatta ba bayar da haya ga wanda ba musulmi ba ba laifi bane cikin addinin musulunci amma idan ka san in ka bashi haya zai mayar da gidan hayarka ɗakin ibadarsa ko ya mayar da shi mashaya inda za rinka sayar da giya ko ya mayar da shi wurin zina inda zai ajiye matan banza ana zuwa ana zina da su ana ba su kuɗi ko ya mayar da su wani wuri na ajiyar kayan laifi fatauci muggan kwayoyi to wannan ko musulmi ne ma bai halatta ka bashi haya ba in zai ɗaya daga cikin waɗannan ababen ballantana kuma wanda ba musulmi ba ya zanto min babu aula da haka lalle mu zura ido mu gawa muka ba haya ko me zai yi a gidajenmu duk mutumin da ya kasance zai yi amfani da gidanka ko shagonka na haya wajen wani aiki na sako kuma duk da haka sai ka bashi duba da cewa kila zai fi baka kuɗin haya masu tsoka to ka tabbatar ka yi ta'awuni akan al-ismi wal udwan ubangiji ko yace wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan kar ku yi taimakekeniya akan aikin sabo kar ku yi taimakekeniya da juna akan dukan wani aiki na ketare iyakar ubangiji manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ya la'anci mutum guda hudu cikin hadisi mutum na farko wanda ya yanka da sunan wani ba Allah ba mutum na biyu mutumin da ya zagi mahaifansa mutum na uku man awa muhdisan wanda ya bayar da mafaka ga mabarnaci to ka yana daga cikin ba da mafaka ga mafarnaci ka bayar da gidanka haya don a yi ayyuka na ibada na wani addini ba musulunci ba ko kuma dan a rinka sayar da barasa ko wani abu sannan kuma mutum na hudu man ghayyara manar al-ard wanda ya canja kan iyaka ko ta floti ko ta ƙasa ko ta gida ko ta gona dan ya shiga gonar makwabcinsa ko flotin makwabcinsa wannan duk Allah an ce su cikin hadisi da haka dai masu gidajen haya sai su yi hatara su tabbatarwa za su ba hayar gidansu ko shagonsu wannan kuma yana cewa azumi ya yi da rana sai ya yi barci ko da ya farka sai ya samu ya yi mafarki duk wandan sa na jiki mai hukuncinsa azumin ka dai yana dan lafiya kalau idan ka tashi sai ka yi wankan janaba don ci gaba da sallolinka amma hakan bai shafi azumin ka ba azumin ka yana nan ba abin da ya shafe shi dan mafarki baya kare azumi wannan yana cewa mutumin da baya da mazakuta ya iya limanci sannan makaho zai iya wa masu ido limanci da gurgu da kuturu za su iya yin limanci ga waɗanda suke masu lafiyar gabbai ko kuma sai ga 'yan uwansu kila wannan abin da ya ja wannan tambayar dan ishara da na yi nan cewa mutumin da yake baya da mazakuta akan wani kauli ma ko limanci ba zai ba na ce akan wani kauli ne shiru amma ban yi tarjihi ba ban ce wanne ne zance mai karfi ko mara karfi ba wato asali a cikin addini shine dukkan wanda sallarsa ta inganta shi kadai to in yayi tare da jama'a kuma ya halatta mutumin da baya da mazakuta idan yayi sallah shi kadai ta azhar ko ta asar sallarsa ta yi matakar ya take sharuɗa ta yi to haka idan ka bi shi baya ko da duk garin nan suka bi shi sallah baya sallarsa ta yi amma ana maganar cewa a naɗa shi ya zanto limami ratibi na dindindin bayan ko an san baya da mazakuta to shine waɗansu malamai suke ganin babu kamala ta tare da shi da haka bai kamata ba ina fata an fahimta amma dai zance mai inganci shine dan yayi wa mutane sallah ko limanci babu laifi haka ko makaho idan yawa masu ido limanci haka kuturu ko gurgu idan suka yi wa masu lafiyar gabbai limanci dukkan su sallar su tayi yi abinda ake bukata iya sallah din shine abu mai muhimmanci cika sharuddanta da cika ta ruku'i mai kyau da sujada mai kyau da kuma lafiyayyen karatun qur'ani wannan shi ake bukata a wajen sallah ko limanci wannan kuma yana magana akan yana yawan wasu wasi a cikin sallah ya zai rabu da yawan wasu wasi a cikin sallah mutum yakan iya korar wasu wasi a cikin sallah ne gwargwadon yadda sallarsa ta yi kusaci da sallar annabi duk mutumin da sallarsa ta yi nesa da sallar annabi to zai ci karo da wasu wasi mai tarin yawa a cikin sallah manzo Allah ce sallu kama ra'aytumuni usalli a cikin sallah sai ya koya mana da mun yi kabbara bayan mun tabbatar mun fuskanci alƙibla abu na farko da zamu iya yi du'a du'aul istiftah addu'ar bude sallah kaga addu'ar bude sallah kuma nau'i ce daban-daban manzo Allah ya koyar da ita a salo daban-daban wanda duka iya sai ka dauka kai mafi shahara ko mafi inganci shine abin da ya tabbata cikin bukhari اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم نقني من الخطايا بالماء والثلج والبرد ko wannan ko wata wadda ka iya da ka yi du'a'ul istiftah sai ka yi isti'aza sai ga ta isti'aza da manzon Allah ya koyar a'udhu billahi samiil alimi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. wannan isti'aza ita ce take korar shaydan a cikin sallah idan ka yi ta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan sai basmala daga nan sai karatun fatiha sannan goshinka na idan kana kallon inda zaka daura ka baka kallon dama ko hagun dinka to kaga cikakkiyar tsayawa da kamala ga karatu mai kyau to gurgudun yadda ka tsare waɗannan ladubba na sallah da manzo Allah ya koyar gurgudun yadda zaka rabu da wasu wasi ta iyawa kuma Allah ya jarrabe ka kai kokarin kiyaye adab din da komai da ake bukata gurgudun yadda ka iya ko kai koya daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam amma kuma wasu wasi ya rika zo maka lokaci bayan lokaci to duk lokacin da wasu wasi ya zo maka kana cikin sallah sai kai isti'aza manzo Allah ya ce kai isti'aza ka tofa hagu har so uku insha Allah sai dan zai tafi barka to wannan shine abin da zaka yi kokari kai kokari ka koyi sallah irin ta manzo sallallahu alaihi wasallam sannan idan duk da haka wasu wasan ya ci gaba da damun ka to kana cikin sallah ya halatta kai istiaza ka tofa hagun dinka a'udhu billahi ka tofa hagun dinka ya halatta hadisi ya nuna haka ko da yake waɗansu malamai sun ce idan mutum ya tofi a cikin sallah to yayi ƙari sajadan ba ta kama shi to ƙarin mai suka ce an samu ƙarin ta da fa dan ce tuf to amma ai tuf ba zance bane ba idan kuma zance ne to wani yare ne <laughs> hausa ne ko kanuri ne ko fulatanci ne ko yarbanci ko turanci tuf haka ba kawai tofar da yawo ne wannan ba magana ba ce da haka ba wani kari da kai cikin sallah ko bin umarnin manzon Allah kai dan ya ce kai tofi idan idan shedan ya dame ka tambaya ta karshe wannan yake cewa na ji magana da kai dangane da sharifai to ina so in tabbatar maka da cewa sharifai wanda wuta ba ta cin su a nan garin ma in kana so ne zan kawo mutum dubu <laughs> abin da yake cewa ya ce wai da wuya ka samu wani gida daga cikin gidaje na kanuri inda babu sharifi haka ya ce ya ce da wuya ka samu famili inda babu sharifi a cikinsu wanda da za a samu wani mutum ɗaya zakka wanda wuta ba ta cinsa wani ma zai zo ya sa hannun shi a irin ramin da ake sa kwallon tarki ba abin da zai same shi kuma babu wani magani da suka sha haka Allah ya yi su haka ya faɗa ban sani ba ko wa shaida ya ko ne za ku ba da shaida <laughs> ni ba ta ne ba a samu masu da'awar shariftaka ba wannan kan ya kamata ka tabbatar cewa a Kano nake a Kano kuma har akwai unguwar sharifai da sarkinsu da sakataransu ce sun fi kanure yawa kenan <laughs> unguwa ce guda sunanta unguwar sharifai ko ba haka ba akwai sharftaka ta cewa mutum ya ce shi jikan annabi ne a yi da'awarta wannan ita ce muka na faye zafafa magana a kanta domin mutum ya yi da'awar cewa shi jikan annabi ne ba tare da tarihi na salsalar iyayensa ya nuna haka ba ƙarya ce cikin addini kamar yadda da'awar annabta ƙarya ce to haka da'awar cewa ni dangin gidan annabi ne ƙarya ce cikin addini da idan mutum ya yi wannan ya jawo wa kansa falalar da ba da ita domin duk wanda ya zanto cikin alul baita kamar yadda na faɗa akwai hukunce hukunce da suka shafi cikin addinin musulunci ciki akwai sashi cikin salati don lokacin da kace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ta shafe shi sannan kuma ba za a bashi zakka ba zai ci sadaka ba amma abin mamaki yau masu da'awar su jikokin annabi ne duk zakka su suke karbewa duk sadaka su suke bi suna karba kuma kuma sun ce su jikokin annabi ne kaga sun kare ka'idar gidan amma maganar ka na cewa wani mm, wuta ba ta cin waɗansu wallahu alam wannan zancen naka sai an bincika amma dai abinda na riga na sani wanda na karanta a karance kuma na faɗa a rannan nan shine galibin waɗanda zaka ga suna wasa da wuta bata cin su sun fito su yi da'awar sharifta su wuta bata cin su amfani suke da waɗansu magunguna waɗansu ma tsafi suke waɗansu ma sihiri suke wannan tabbas na gani ina jin na taɓa baku labarin wani sarkin sharifai ko da wato wani mutum ne a nan cikin Najeriya ne sai je Nijar da ya je Nijar sai karya ƙarya ce shi sharifi ne sai aka ce ga sarkin sharifan gari kaza ya zo to a garin kuma duk al'ada duk shekara ana wani wasa na wuta inda makera suke zuwa a hura wuta su rinka shiga ciki ko a sa karfe ya zafi ana datsalawa a jiki to sai aka ce to ga sarkin sharifan gari kaza ya zo ya kamata a gaice shi bai sani ba ce ya je a bisa rashin dace ya je yau yayi da awar sharif taka kuma gobe ake wasan wuta a garin kuma ƙarya yake shi ya sani aka hura wuta fa duk kowa yana ta wasa da wuta cikin makera wanda ake zuwa kawai sarkin sarifan gari kaza ba na son faɗi sunan garin <laughs> wuta tana ci aka rasa yadda za a yi cikin sai tsururuwa ya rasa yadda zai yi to ɗaya daga cikin sharifan garin wanda yake yana a cikin irin masu sun shahara da tsafi shi ya san cewa wannan ƙarya yake sai ya ce akwai yadda za a yi za mu fita ni da kai akwai abin da zan baka wanda wutar ba za ta yi maka komai ba sai dai kawai karka ji tsoro amma idan an tashi duk abin da ka samu waqtu fil afaki hatta raditu min al ghanimati bil iyabi so yake ma a dawo lafiya ba wai a samu wani abu ba ko ba haka ba <laughs> raditu min al ghanimati bil iyabi da haka sai ce a tafi da haka tafi sai ba shi wata sanda ya rike wato yace shi da ya taho gaban sa na faduwa ya sa irin dogor hular da na faɗa muku ja ana cewa ga sarkin sharifan gari kaza da yayi haka da sanda ya nufutar sai wutar ta matsa baya kaga tsafi ne wannan ya nufe ta sai ta zo da baya aka ce lallai wannan kan ba dama ne da aka yi ta kyautar kuɗi da menene da sauransu to kaga wadanda ai duk matsafa ne haka kawai sai mu ce maka wannan sharife ne ko jikokin annabi ne Allah gane da mu Allah fahimtar da mu za dai mu tashi aya ta 81 ubangiji ta Allah ya ce mi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وبنجد وإذ أخذ الله ميثاق النبيين tunawa mutanenka lokacin da Allah ya riki alkawalin annabawa gaba ɗayansu ya ce da su lama ataitukum min kitabin wa hikma duk irin abin da na baku na littafi da na saukar akan ku wa hikima ko wata hikima da na baku da azancin magana da fasahar harshe a ja'akum rasulun sannan sai wani manzo ya zo muku musaddiqul limama kun wanda yake gaskata abin da yake tare da ku na littafin da aka saukar muku la tu'minun nabihi lalle ku yadda za ku yi imani da shi wala la tansurunna kuma lalle ku yadda za ku taimake shi wajen iyar da sakon da na aiko shi da shi kala ubangiji yace a aqarartum shin kun tabbatar da hakan wa akhadhtum ala zalikum isri kuma kun riki alkawalina akan hakan al-isru shine al-ahdu kun riki alkawalina akan hakan babu sabawa qalu gaba ɗayan manzanni suka ce na eh mun tabbatar da haka ya Allah qala ubangiji kuma ya ce da su fashhadu wa ana ma'akum min shahidin to ku shaida ni tare da ku ina shaidawa ni zan zama masu shaidawa cewa na yi wannan alkawalin da ku kuma kun amince cewa za ku bi ni akan haka to wannan aya malamai sun yi saɓani wajen fassarta amma saɓanin da yana komawa zuwa ga ma'ana ɗaya idan ka bi tushen kowace magana magana ta farko suka ce wannan alkawali ne ubangiji ta'ala ya yi da kowane annabi da ya turo cewa lallai in kana da rai annabin da zan turo bayan ka ya zo lalle ka yi imani da shi lalle ka taimake shi akan iya da saƙonsa har kafin kai lokacin ka ya wuce wato kowane annabi an yi alkawali da shi akan haka annabi nuhu an faɗa masa annabin da zai biyo bayansa lalle ya taimake shi annabi hudu an faɗa masa cewa idan annabi salihu ya same shi da rai lalle ya taimake shi annabi salihu an faɗa masa duk annabin da ya biyo bayansa shi ma haka har ya zuwa annabin ƙarshe shine shugaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato kowane annabi an yi wannan alkawali da shi a karan kansa shi daya waɗansu malamai suka ce a'a gaba ɗayan annabawa ne ake magana da su kan cewa kowane ɗaya daga cikinsu inda Allah zai turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a zamaninsa to lalle yayi imani da shi kuma lalle ya taimake shi wato sai ayar ta zanto cewa alkawali ne Allah ya ɗauka da kowane annabi lalle yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma inda Allah zai ɗauki rayuwarsa ta yi tsawo har annabin a turo shi yana nan da rai to lallai ne ya taimaki wannan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ke nuna fifikon shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan shari'o'i na annabawan da suka gabace shi kowace doka da Allah ya saukar daga sama an yi mata zamani wanda idan lokacin ya wuce aiki da ita kuma ya ƙare amma dokar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yi mata iyaka ba daga nan har zuwa tashin kiyama wato dokarsa ita ce ta karshe kenan da haka a yanzu inda Allah zai kaddarawa annabawa da suka shuɗe baya dawowa to ba wanda zai aiki da littafin sa dukkan su sai su aiki da alqur'ani mai girma dan sun zo daidai zamanin da zamanin alqur'ani ne period din da ake yanzu ta alqur'ani ce da haka sai su ba alqur'ani mai girma to kaga wannan na nuna fifikon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan sauran annabawa sannan wannan alkawali da Allah ya da annabawa shin ya tara su ne wuri guda yayi wannan maganar da su ko kuma a'a kowanne an yi magana da shi shi daya wani ma da ya zo aka yi da shi shi daya wani ma da lokacin sai zo aka yi da shi shi daya ma'ana an yi ne da su a ɗaiɗaikun su amma da Allah ya tashi ba da kawo labarin sai ya kawo shi a jumlace kamar ga su a tare aka faɗa musu maganar lokaci guda suna ji su duka A tare da cewa kowanne ko an yi da shi ne shi kadai a zamaninsa a lokacin da aka turo shi ina fata an fahimta a aqrartum wa aqadtum ala zalikum isri kun yarda kun rike alkawali kan tsare alkawali na ni da ku qalu annabawa suka ce akarna eh mun yarda. Allah ce fashhadu wa ana ma'akum min shahidin faman tawalla ba'da zalik wanda duk ya juya baya bayan wannan alkawali da annabawa suka ciyo fa ulaika humul fasiqun to yana cikin fasikai magana ta biyu wato kaga wannan magana ana magana ne kan annabawa ne aka rike alkawalin da su sawa'un kowanne a zamanin su shi kadai ko kuma a'a an haɗa su ne lokaci guda aka faɗa musu magana ta biyu ita ce magana ta malaman da ke cewa alkawali ne aka yi da al'ummomin annabawan al'ummar annabi nuhu Allah ya rike alkawali da su in za ku yi tsawon rai har annabin da zai zo bayan ku ya zo to ku yi imani da shi ku taimake shi haka al'ummar annabi Musa an yi alkawali da su in za ku yi tsawon rai bayan shuɗar annabi Musa har annabi Isa ya zo to ku yi imani da shi ku taimake shi kamar yadda al'ummar annabi isa an yi alkawari da su in Allah zai ba ku tsawon rai bayan ɗauke annabi isa har annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo to lalle ku yi imani da shi ku taimake shi wato al'ummomi ne aka ɗauki alkawari da su ba annabawan ba to menene bambanci tsakanin wancan zancen da wannan a hakikanin gaskiya umarnin da aka yi wa annabi ya shafi al'ummarsa illa ma dallar da ala takhsis sai abin da dalili zai nuna wannan khususiyya ne ina fata an fahimta dan haka ko da al'ummomin aka yi wa wannan alkawalin to ta ina su al'ummomin suka ji wannan alkawalin ta hanyar annabawan da aka turo musu sunan suka iyar musu da wannan sako ina fata an fahimta abinda zai nuna maka cewa al'ummomin ake nufi da Allah ce faman tawalla ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun zai iya wani annabi zuwa baya ballan ballantana har a ce fa ulaika humul fasiqun ina cikin fasikai wannan sai dai cikin mabiya annaba ne za a iya samun wannan wani gashi ya alƙawalin daga baya ya saba irin yadda yahudu suka yi alƙawalin suka saba kafin zuwan manzon Allah su da kansu kano min qabli huna ala alladhina kafaru suna cewa ina ma a turo annabin karshen zamani dan mu hada karfi da karfe da shi mu hada gwiwa da shi mu yaki kafare masu wasu wutar gumaka amma lokacin da ya zo sai suka kafirce masa sai suka bijire masa ina fata an fahimta ma'ana dai alkawali ne Allah ya yi da kowace al'umma cewa idan annabin da ya zo bayan ta ya zo to shi nan lalle ta bada gaskiya da shi ta yi riko da abin da ya zo da shi ba ta yi sabata ce za ta kaucewa shari'ar wannan annabin dan ita al'umma ce ta wani annabi da ya wuce da can da da da zaran ta yi dogon rai zuwa an sake turo wani annabi to dole ta bi wannan al'umma ta bi wannan annabi ina fatan kun fahimta sai Allah ya ce أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات shin wani addini daban ba na Allah ba ya buhuna mutane suke lalube su ɗauka su riko da shi wata aqida daban ba wadda Allah ya saukar da littafi don ita ba ba wadda Allah ya turo da manzanni don ita ba mutane suke so aqidar gargajiya aqidar maguzanci ko yahudanci ko kiristanci wani addini daban ya bugu na suke nema walahu aslama man fis samawati wal ard alhalin Allah shine wanda wanda dukke cikin sammai da wanda ke kasa ya mika wuya gare shi halittun da ke cikin sammai na mala'iku da halittun da ke kasa na bil adama da aljan gaba ɗayansu sun mika wuya ga Allah sun yarda shi kaɗai ne ilahu abin bauta da gaskiya bayan yarda su cewa shine ne alkhaliƙun razik almalikul mudabbir mudabbir ne mamallaki mai halitta kuma shi ne mai jujjuya al'amurra, kuma shi ne mai arzitawa sannan kuma shi ake bautatawa shi kaɗai ba a bautawa wani tare da shi Shi ne ma'anar walahu aslama man fis samawati wal ard wanda ke cikin sammai da waɗanda ke cikin tsatsai gaba ɗaya ga Allah suka mika wuya an aukar han ko dai bisa ga suna so sun yi da'a tare da ikhtiyari da zaɓin su aukar han ko kuma a bisa tilas dole su bi Allah wato bayi iri biyu ne a duniya akwai wanda suke bin Allah ala tilas ba dan sun so ba su ne kafirai suna bin yadda Allah ya tsaro rayuwarsu ta gudana ba su isa su fice daga ƙarƙashin ikonsa ba lokacin da ya kaddara hudowar rana shi za ta fito ko da ba su so fitowar ta ba kuma in lokacin hudowar ta bai ba ko da sun so ba za su iya fito da ita ba ka suna gargashin gudanarwar Allah kenan lokacin da ya shirya ruwan sama ya sauka zai sauka ko da ba sa son saukarsa kuma lokacin da suke buƙatar sauka Allah bai kaddara saukar ba bai yadda suka iya dole su hakura ba su da wata kimiyya da za su wani girgije a sararin samaniya ya zubar da ruwa inda suke so ubangiji ta'ala ne kadai wanda yake da ikon kawwana girgije yuzbi sahaban summa yu'allifu bainahu summa yaj'aluhu rukaman fatara alwadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu min as-sama'i min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha wa yasrifuhu an man yasha yakadu sana barqihi yazhabu bil absar yuqallibu Allahu al-layla wan-nahar inda fi zalika la ibratan li ulil absar wanda shi ba mai iko haka shi ke gina girgije a sararin samaniya ya tunkuda shi ya tura shi zuwa inda ya so ya zubar da ruwa adadin lita ko gangar da ya so kuma amfani ruwan ya amfanar da adadin halittun da Allah ya ga dama kididdigar hakan duk yana cikin littafinsa kullum bi kitabin mubin a rubuce ke a wurin subhanahu wataala to kaga gudanar wannan dare ya zo rana ta zo gobarar daji ta zo ta farwa amerikawa a jihar california ta haɗiɗiye gonaki na alkama da masara da menene ba yadda suka iya ga jiragen sama suna watso chemicals daga sama dan a kashe wutar wutar taki haka Allah ya tsaro sai ta haɗiɗe yadda Allah ya tsara ta haɗiɗe abinda duk za ta cinye ya ta sanye ba technology technology ta faɗi babu wata kimiyya ba fasaha sau'an aukar hankin dole su yi zugun su zulawa sarautar Allah ido yan kwana kwana yan kashe gobara sun gaji jiragen sama sun gaji na kasan sun gaji waye ya gaji haka Allah ya tsaro babu yadda suka iya sau'an aukar hankali to kaga mummuni shi mika sa bisa ga zabi ya yadda da Allah ya ta masa sai samu lada kafiri kuma ya ya mika wuya dan an fi karfin shi ba dan ya zaba ba dole ne gida ta mai in ko ta ki ta sha matsa saboda haka ya mika wuya dole babu yadda iya kuma babu lada to kaga lalle ikon Allah ba karamin iko bane walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi turja'un awalam yarau ila ma khalaqa Allah min shay'in yatafayyu zilaluhu an al-yamin wa shama'il yatafayyu zilaluhu an al-yamin wa shama'il sujjadan lillahi wa hum dakhirun kowane irin halitta inuwarsa tana durkusawa ta yi wa Allah sujada ko mai inuwar ya so ko bai so ba taw'an aw karhan yatafayyu zilaluhu an al-yamin wa shama'il سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون shine tau'an wa karhan wa ilaihi kuma ya zuwa gare shi za a maishe ku ko mutane dan ya muku hisabi ranar tashin kiyama Allah قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وبنجد قل كتي آمنا بالله mu musulmai mun yi imani da Allah wa ma alaina ko mun yi imani da abin da aka saukar mana alqur'ani wa ma ala ibrahim mun yi imani da suhufi ibrahim abinda Allah ya saukar wa annabi Ibrahim na wahayi wa Isma'il da abinda Allah ya saukar wa annabi Isma'il wa Ishaq da abinda Allah ya saukar wa annabi Ishaq wa Yaqub da annabi Yaqub wal asbati da jikokin gidan Yaqub annabawan cikin su abinda duk aka saukar musu mun yi imani da shi wa ma utiya Musa wa Isa mun yi imani da abinda aka baiwa annabi Musa da wanda aka baiwa annabi Isa wan nabiyuna min rabbihim mun yi imani da abinda aka baiwa dukkan annabawa daga wajen ubangijinsu kaga lafazin annabiyun wato sai ya zanto kamar an yi ijmali ne ba da tafsir an ambaci annabi ibrahim annabi isma'il annabi ishaq annabi yaqub annabi musa annabi isa sai a madadin haka kawai sai aka jimla sai wannan biyuna da ma ko abinda aka baiwa kowane annabi ma ina fata an fahimta min rabbihim daga wajen ubangijinsu kowane annabi da yazo da wahayi daga wajen ubangiji mu musulmi mun yi imani da shi shi annabi ne la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma rarrabe ɗaya daga cikin su ba ma zaɓe mu ce mun yadda da wannan ba mu yadda da wannan ba wannan ke nuna kamala da cika na aƙidar musulunci game da annabawa duk wata aƙida game da annabawa in ba aƙidar musulunci ba ko dai ka samu gurɓatacciya ce ko kuma nakasasshiya ce gurɓatacciya wadda masu ba su yarda da annabawan ba ko waɗanda suka ɗauka akwai annabawa amma annabawa ba wahayi aka yi musu ba su dai mutane ne masu wayo kamar da falasifa suka ɗauka ko kuma sun yarda da annabawan amma ba duka ba kamar yahudu sun yarda da annabawa amma banda annabi isa banda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar kirista akwai yarda da annabawa a cikin kundin su amma ba su yarda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to kaga aqida ce na kasashiya sai to aqidar mu ce cikakkiya kamila kowane annabi mun yarda da shi kowane littafi da annabi ya zo mun yarda da shi mun yarda da attaura mun yarda da linjila mun yarda da annabi musa mun yarda da annabi isa kaga akwai kamala cikin aqidar mu amma su ba su yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ba su yarda da alqur'ani ba yanzu ko da wannan kadai aka rike su wane ne wanda suke so a zauna lafiya mu da su mu da muka ce mun yarda da nasu annabi da nasu littafin ko su da suka ce ba su yarda da namu annabi ba ba su yarda da namu littafin ba kaga anan ko da anan kawai aka tsaya ma'ana yanzu ka dauka cewa an turo annabawa ne guda goma sai ka dauki tara kai imanin su ka kyale na goma sai wani zo ya rike goman gaba daya ciki har wanda kai imani da shi kenan kuma ya ƙara wani abu kai sai ya zama abokin faɗan ka ko dan adawar ka idan dai kana da hankali in ka yi dogon tunani shi bakin ka yake ba annabin ka ya yarda da shi littafin ka ya yarda da shi to me na rikici a ciki abin da bai yarda da shi ba abin da ka gurbata cikin littafin ka ka sassanya son zuciya shine bai yarda da shi ba amma wahayin tataccensa zallansa ba garwaye ya yarda da shi ina fata an fahimta shi yasa inda a ce Allah ya yi tanadin aljanna kamar yadda wani malami ya faɗa yace inda Allah ya yi tanadin aljanna kadai dan yahudu to musulmi ma za su shiga tunda musulmai sun yi a annabi Musa kuma sun yi a taura ha kuma inda a ce aljanna an yi tanadin sa ne kadai dan kirista musulmai ma za su shiga dan musulmai sun yi dara injila kuma sun yi dara annabi Isa amma in Allah ya yi tanadin aljanna dan musulmai to da yahudu da kirista su ba za su shiga ba dan da annahum ma amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wala amanu bil kitabi allazi unzila alai ba su yi imani da manzon Allah ba ba su yi imani da littafin da aka saukar masa ba kaga namu ya fituka aqidar ta mu ta fi fadi ubangiji ya ce la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma lardabe cikin waɗansu daga manzannin Allah ko waɗanne mun yadda da su aqidar mu ta musulmai kenan da Allah ya koya mana wa nahnu lahu muslimun kuma mu muna mika wuya ga Allah muna masu yin bauta gare shi kadai wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan dukkan wanda ya riki wannan musulunci a matsayin addini da ba musulunci ba a matsayin addini falan yi kubala minhu ba za a karba ba a wajensa musulunci shine addinin da dukkan annabawa suka zo don shi shine addinin da dukkan littattafai suka zo suka karfafa ba wani annabi da ya zo da yahudanci ko kiristanci dukkan annaba da musulunci suka zo ga abin da muka karanta shekaran jejiyar nan hawariyai da suka yi imani da annabi isa lokacin da annabi isa ce man ansari ilallah قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون كشي da mu musulmi ne annabi Isa kuma ya karba addinin su a haka kashe da mu musulmi ne haka suka ce ma'ana kowane annabi da addinin musulunci zo da haka duk wanda ya rike wani addini daban ba musulunci ba falan yuqbala minhu wato ba za a karba ba daga hannun shi ba za a karba ba ko a bashi lada wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma lalle a ranar lahira yana cikin hasararru كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إمام النسائي يروي حديثي إذا عبد الله بن عباس الله تقال يدعى قريش wani mutum ne yana kiristanci sai zo shiga addinin musulunci bayan 'yan kwanaki kaɗan kuma sai ya ridda kuma sai ya gudu ya je koma garinsu na kirista ya ci gaba da zama bayan ya koma kuma sai nadama ta kama shi cewa abin da ya bai kyauta ba sai ji na sha'awar addinin musulunci sai ya aiko jakada wajen manzon Allah cewa a faɗa manzon Allah cewa ni din nan da nazo na musulunta na yarda na gudu a yanzu fa ina sha'awar in shiga musulunci idan na tuba yanzu na shigo musulunci kuma za a sace karbata ko kuma shikenan na bata gari na ba za a sace karbata ba sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi shi yasa na kyale ya karanta su gaba ɗaya har zuwa ƙarshe Allah ce kayfa yahdillahu qauman kafaru ba da imanihim ta yaya Allah zai shirya da mutanen da suka kafarta bayan imaninsu haka kawai sun yi imani sai suka kafirce wa shahidu annar rasul haqqun ta yaya Allah zai shiryar da mutanen su da suka kafirce bayan sun shaida cewa manzon Allah gaskiya ne wa ja'ahumul bayyinat hujjoji sun zo musu akan hakan wallahu la yahdi alqawma adh ubangiji fa baya shiryar da mutanen da suke azzalumai ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in ulaika irin waɗancan fa jaza'uhum sakamakon su anna alaihim la'natullahi la'antar Allah da tsine wasu za ta hau kansu wal mala'ikati da la'antar mala'iku wan nasi da la'antar masu la'anta cikin mutane ajma'ina gaba daya duk za ta hau kansu khalidina fiha suna masu dawwama cikin ita la'anta din la yukhaffafu anhum al'azab ba za a sassauta azaba a kansu ba wala hum yunzarun ba za a yi musu jinkirin azaba ba illa allazina tabu min ba'd zalika sai fa waɗanda suka sake tuba bayan haka ma'ana in suka sake tuba bayan wancan riddar da suka yi wa aslahu kuma suka gyara ayyukansu fa inna allaha ghafurur rahim ubangiji ta'ala mai gafara ne mai jin kai ne to kaga ko wanda suke bada fatawan cewa idan kana laifi sai ka tuba ko bayan ka tuba sai ka sake koma laifin wai daga baya in ka tuba ba za ka karba ba kaddara mutum ya tuba ya koma ya tuba ya koma har so ɗari in dai a tuba da ya ta ƙarshe ta ɗari bai sake komawa ba ta zama tuba tabbatacciya to ya shiga ƙarƙashin faɗin wannan ayar illal ladina tabu min ba'di zalika zalika dinnan sai zanto dukkan ridid da ka taba yi a baya dukkan kome da ka taba yi ba kome na aure ba kome na gaso ba daga laifi ka sake komawa sai zanto an yafe maka shi a nan guri kenan illal ladina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim amma dai wannan baya nuna ko mutum yi wasa da tuba din ya tuba ya koma ya tuba ya koma dan ba da tabbacin kila yana komawa kuma kafin ya sake dawo sai Allah karbi rayuwarsa to kaga hadari ya shiga cikin kenan amma idan ya tabbata a aikace mutum ya tuba sai kuma ya sake ridda sai ya dawo zai shiga musulunci sai aka ce ai da matan ya taba zuwa ya shiga karka ce a to ba za mu karba ba sai ya karba mai yawa a yanzu din ya karbi musuluncin da kyau ya ci gaba da yi mai yiwa a yanzu din tuba din ta zanto tabbatacciya mai yiwa da ba a gargade shi ba mai yiwa da bai samu ilimi ba bai yiwa da bai samu faɗakarwa ba abin da za yi kokarin ka nuna masa falalar da ke cikin tuba da hatsarin da ke cikin mutum ya ja da baya bayan ya tuba ina fata an fahimta to kaga dokokin Allah akwai sauki a kansu inda duk wanda ya laifi ya tuba daga laifi in ya koma laifin a ce kuma daga baya ko ya dawo ba za a karɓi laifin sa ba to kaga ai mutane da dama za su samu kansu cikin matsatsi amma addinin musulunci ba matsatsi da musgunawa ko takurawa a cikin sa wa ma ja'ala alaikum fid dini min harajin millata abikum ibrahim shine Allah ce illal ladina tabu min ba'da zalika wa aslahu sai fa waɗanda suka tuba bayan haka suka kuma gyara ayyukan su fa inna allaha ghafurur rahim lalle allah mai gafara ne sannan ko mai jin kai ne sai allah ta mi innal ladina kafaru ba'da imanihim thumma zadu kufran lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika humud dallun إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين إن الذين كفروا بعد إيمانهم Lallai waɗanda suka kafarta bayan imaninsu sun mazdadu kufran sannan sai suka ƙara kafirci ɗoriya akan na daɗin lan tuqbala taubatuhum ba za a karɓi tubansu ba kuma irin waɗannan su ne batattu innal na kafaru Lallai waɗanda suka kafarta wa matu wa hum kufaru kuma suka mutu suna kafirai ɗin ba su tuba ba falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban ba za a karɓa ba daga wajen ɗaya daga cikin su mil'ul ardi ko da zai bayar da abin da ya kai cikin ƙasa zahaban na zinariya tamyizi kenan ko wala wista da bihi ko da mutum ya nemi fansan kasa da shi a ce mutum yana da dukiyar da ta kai cikin ƙasa ya bayar dan a fanshe shi gobe kiyama kare shiga wuta to ko da zai bayar din ba za a karba ba hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari za a zo da mutumin da yake kafiri ubangiji ta'ala ya ce da shi inda a ce zan cika maka kasan nan da zinariya da azurfa ko da zinariya sannan kuma in ce ba zan tsamar da kai daga wuta ba har sai ka bayar da ita sannan ka fashi kanka ka bayar dan adam a guji zai ce eh zan bayar duk da san dukiyar da dan adam yake da shi amma zai ce zan bayar sai ubangiji ce na nemi abin da yake mai sauki bai kai haka girma ba a wurinka amma ka ki na nemi karkai shirka amma sai da kai shirka dan haka yau ba za a karɓi fansa daga wajenka ba shine lan yuqbala min ahadihim law zahaban cikin kasa na zinari inda ɗaya daga cikin zai bayar ba za a karba ba wala wusta da bihi ko da ya nemi fansan kansa da shi Allah ta ka lahum azabun alim irin waɗannan suna da azaba mai raɗaɗi wa ma lahum min nasiriyin ba su da wani wanda zai taimake su a gobe kiyama wato ba wanda zai taimakawa mutumin da ya zo duniya ya zo duniya har ya tafi ba tare da ya shiga musulunci ba Allah ya tsare mu ayoyin nan guda biyu suna da alaka da juna amma dai ta farko ma'anarta ta dan fi rikitaswa don ubangiji ce innal ladzina kafaru ba'da imanihim waɗanda suka kafarta bayan imanin su sun mazdadu kufran suka ƙara kuma wani kafircin lan tuqbala tawbatuhum ba za a taba karɓar tubar su ba mun ko san ka'ida ta alqur'ani Allah ya ce zai karɓi tuba wa huwa allazi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'ati wa ya'lamu ma yaf'alun ko wa ya'lamu ma taf'alun kamar da yake wata qira'a qul ya ibadiy allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin waɗannan ayoyin na nuna duk wanda ya tuba za karba illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima wa man taba wa salihan fa ila nastoshi abinda suke nuna wanda duk za karba ba ma kamar ayat da ke cikin suratul zumari ya ku bayi waɗanda suka ketarewa kawunan su iyaka la taqanatu min rahmatillah kar ku ɗebe tsammani daga rahmar ubangiji inna allaha yaghfiru dhunuba ko ana aka tsaya kowane zunubi ya shiga ciki domin alif da lam din istigraqiyya ce ko jinsiyya ce ta shafi kowane irin wato zunubi da mutum yayi ana gafartawa sai Allah ce jami'an duka kaga karfafa magana kenan sai ya kawo jumla ta'liliya innahu huhu ghafurur rahim dan shine al-ghafur kuma shine ar-rahim sannan in yantahu yughfar lahum ma qad salab kaga lafazin ma ismul mawsul ne wanda siga ne daga cikin sigul umum duk abin da ya wuce a baya a tarihin rayuwarsu inda sun tuba za a gafarta musu anan sai ce falan lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika humud dhalun ba za a karɓi tubansu ba shi yasa ta rikitar sa fuskar ma'ana to sai malamai suka yi maganganu da yawa akan ta wajen tantance ma'anarta amma dai mafi fitowar ma'anoni su ne guda biyu don haka akan su kawai za mu takaita ma'ana ta farko suka ce wannan aya tana magana ne akan waɗanda suka tuba tubar da lokaci ya ƙure ai mun karanta shekaran jiya a matsayin istishhadi walaysa tatawutul ladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhum al-maut mutanen da basu tuba ba sai lokacin da mutuwa ta zo to ga irin wannan sune lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika hum ad-dallun ba za a karɓi tubansu ba falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u basana sunnat Allah allati qad khalat fi ibadi wa khasara hunalika al-kafirun wato ba za imani ba zai musu amfani ba in ba su yi imani ba sai lokacin da mutuwa ta zo duk mutumin da ya kai gargara har an fara zaro a jikinsa ko ya tuwo ba za a karɓa ba duk mutumin da ya bari har sai da rana ta hudu ta yamma ta je ta fada a gabas to a lokacin ko mutum ya tuba a karba yau ma ya ce ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanan min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun mutumin da duk yayi latti har ranar ta hudu ta yamma sannan yace tubtul ana ba za a karba ba to irin wannan su aya take nufi tana nufin wanda suka bari lokaci ya kure musu amma duk wanda ya tuba da sauran lokaci shine mutuwa bata riga ta zo musu ba ya tuba tun kafin rana ta hudu ta yamma to wannan za a karbi tubansa wannan ita ce ma'ana ta farko ma'ana ta biyu waɗanda suka ce lantu kubala taubatuhum ba wai tuba dan ake magana ba imani ne Allah ba zai ba su tawfiqin yi ba daidai da waɗanda Allah ya ce innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab alim. an fahimta ko da kuma innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim dan haka dai idan mutum ya tuba da ragowar lokaci za a karba amma duk wanda ya tuba bayan lokaci ya kware masa to ba za a karba ba manzo Allah ce inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam Allah yana karban tubar bawa matukar bai kai gargara ba sai kuma Allah ce لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبنين إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين وبنجي لن تنالوا البر بذاك تبدا cewa ba da abin da ake kira albir lafazin albir ismun am li jami'i wujuhil khair wato suna ne ga na dukkan wani aiki na alkhairi ciyar da dukiya ne ziyarar mara lafiya ne taimakon gajiyayyu ne kowane irin aiki na alkhairi lafazin albir ya shafe Lantana albir ba za ku taɓa dacewa ba wajen yin aiki na albir cikakkensa hatta tun fi komin ma tuhibbun har sai kun ciyar daga irin abin da kuke so abin da kana son shi sai ka ɗauka ka bayar da wannan da shi ne ake samun albir ba abin da kai ma ba ba rigar da kai ma ta tsohu ba ta koɗe a abin da kake da sha'awarsa lokacin kai ma za ka ɗauka ka bayar wa tun fi komin shay'in abinda duk kuka ciyar kowane iri ne ko na menene fa inna Allah bihi alim ubangiji ta Allah yana sanar da shi hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari lokacin da Abu Talha al-Ansari ya ji wannan aya ta sauka yace ba za mu ciyar ba sai mun ba za mu samu albirru ba sai mun ciyar daga abin da muke so yace to ai ni ko a cikin dukkan dukiyata me yafi daraja me yafi tsada ai ba abin da yafi daraja yafi tsada sama da tafkekiyar gona ta da ake kira biruha wata gona ce a Madina tana daura da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam opposite da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ga kayan marmari a ciki ga kaza ga kaza a ciki tana da ruwa da dada wani lokacin ma annabi na shiga ciki dan ya sha ruwanta ya dan huta haka a cikin ta yace duk cikin dukiya ita na fi sama da komai sai ce manzon Allah ga ta na danka a hannunka kai kasafinta ga waɗanda Allah ya ce a basu dan an ce lan tanazul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku dace da albir ba sai kun ciyar daga abin da kuke so shi kuma abin da yake so kenan ka san lalle sahabbai mazajen fama ne ko shakka babu wannan karfin imani kenan zirwa fil imani wa taqwa kenan kololuwar imani da taqwa da tsoron Allah da san aljanna kenan da suka yi tunanin aljanna sai sai ga ashe wata amarya ce da sadakin ta yana tsada ko ba haka ba dukkan amaryar da sadakin ke da tsada ai kaga lalle sadakin kar mutum dai idan yin rowar bayarwa ba zai same ta ba kenan saboda haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi Allah sanya maka albarka bakhil malur rabih bakhil malur rabih ce madalla wannan dukiya mai riba kenan dukiya mai riba kenan sai ce amma kana da yan uwa dangi makusanta yace eh ce je ka kasafta musu sai ka samu lada biyu ga ladan sadaka ga ladan sadar da zumunci wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim Allah ce kullu ta'ami kana hillal li bani Isra'il dukkan wani dangin abinci a da halal ne ga banu Isra'il zurriyar gidan Yaqub Yahudu da Nasara dukkan wani dangin abinci da halal ne a kansu illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi sai fa abin da shi Isra'il annabi Yaqub ya haramtawa kansa shi min qabli an tunazzala at-taura wannan tun kafin saukar da at-taura kenan kul kace da su fatu bit-taura ku kawo at-taura din mana karanta a gani fatluha in kuntum sadiqin ku karanta ta inda gaske kuke yi abinda wannan aya take nunawa dukkan dangin abinci da Allah ya yalwata wa yahudu ya yalwata wa kirista su ne banu isra'il din ai musamman kuma yahudawa Allah ya yalwata musu su ci duk abin da suke so abu ɗaya ne da yake haramu a kansu a tarihi wannan abin da yake haramu a kansu shine namar raƙumi da nona shi annabi yaqub alaihi salam babu abin da yake sha'awa a duniya irin naman raƙumi da nonon raƙumi to sai Allah ya ɗora masa wata cuta sai yayi bakance tsakanin shi da ubangiji sai in dai har na tashi lafiya daga cutan nan to zan haramta a kaina naman raƙumi da kuma nonon raƙumi wato yayi haka dan ya nuna gujewa abin da yafi kauna a duniya dan neman yarda Allah abin da yafi kauna naman raƙumi da nonon sa to bari ya haramta wa kansa shi dan neman yardar Allah to da ya haramta wa kansa shi sai zanto wannan abin ya zama haramun ne a zurriyar gidansa banu Isra'ila gaba daya ashe kenan ababan da Allah ya halatta wa banu Isra'ilawa da waɗanda ya haramta musu wanne suka fi yawa a da tsakanin wanda ya halatta da wanda ya haramta ko shaka babu wanda ya halatta ya fi yawa domin komai ma halal ne sai me illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi amma daga baya sai aka zo aka yi ta haramta musu waɗansu abubuwa saboda me fa bi zulmin min allazina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kaseera wa akhdhihim ar-riba wa qad nuhu an wa aklihim amwalan nas bil batil wa a'tadna lil kafirin minhum alima wato saboda zaluncin su sai ubangiji ta'ala ya ta haramta musu abubuwa ya haramta musu kaza ya haramta musu kaza wa alal ladzina hadu harramna kulli dhi dhukur wa min al baqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw al hawaya aw ma zalika bi'azm ذلك جزيناهم ببغيهم haramta musu waɗannan ababen saboda zaluncin su ne amma da duk halal ne akan su wannan Allah yana faɗa musu haka dan ya tunatar da su da can suna cikin yalwa amma su suka jawo suka samu kansu cikin kunci inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين كوكا التوراة أكرنتا أغني إن هدى قصيفكي ومن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين التي فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك dukkan wanda ya kirkiri karya ya jingina ma Allah bayan wannan bayani da Allah ya yi na cewa da dangin halal suna da yawa a cikin banu Isra'ilawa kafin su yi laifi a haramta musu su duk wanda ya karya kuma zai jingina ma Allah labarin da ba haka ba min ba da zalika fa ulaika humuz zalimun to irin waɗannan su ne azzalimai Allah ce kul ka ce sadaqallahu ubangiji ta'ala yayi gaskiya cikin labarin nan da ya bayar ko da yahudu sun ki ko sun so fattabi'u millata ibrahim hanifa ya ku musulmai ku bi addinin annabi ibrahim halin kasancewarsa mai kakkin addinin da babu karkata a cikin sa wa ma kana mushrikin da dai annabi ibrahim alaihi salam bai zanto cikin mushrikai ba sai Allah ta إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفر يكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجاً من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون وبنجد إن أول بيت وضع للناس سندي farkon ɗaki da aka ajiye shi domin mutane su yi ibada a cikinsa lallazi bi bakka shine wanda yake cikin garin makka wato ko ka ce makka ko ka ce bakka duk sunan makka ne waɗansu malaman suka ce asalin saɗin sa mimun ce aka yi ibdalinta ta koma ba waɗansu kuma suka ce a'a bakka daidai gurbin da ɗakin kaba ɗin yake makka ke wayan garin gaba ɗaya kenan lallazi bi bakkata farkon ɗaki a ban ƙasa shine wanda yake wurin da ake kira bakka tsakiyar garin makka daidai da ɗakin kaba an gane ko mubarakan ɗaki ne mai albarka wa hudan lil alamin sannan shirya ne ga mutane na daga cikin albarkar ɗakin ka'aba wanda ya je wurin yayi sallah daya ta farilla daidai take da sallah dubu ɗari a wani wurin da ba nan ba kaga albarka kenan ta wuri an fahimta ko wa hudan lil alamin kuma shirya ce ga mutane fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim fihi a cikin wannan ɗaki na Ka'aba ko a cikin wannan hurumi na Makka ayatun bayyinatun akwai ayoyi bayyanannu daga cikinsu akwai makamu ibrahim wurin da annabi ibrahim alaihi salam ya taka lokacin da yake sabunta ginin ɗakin ka'aba wato lokacin da yayi tsawon katangar da ya fi karfin yadda zai iya ɗaukan bulok ya ɗora sai ya samu wani dutse sai ke taka shi saboda mu'jiza ta annabawa sai da ya kasance sawunsa ya bayyana akan takun irin yadda sawunka zai bayyana idan ka taka kasa bayan an yi ruwan sama kaga wannan ayat ayatun bayyinatun kenan maqamu ibrahim badal ne na ayatun bayyinat wa man dakhalahu wanda duk ya shige shi shi mai kenan shi ɗakin ka'aba ko kuma shi alharam kewayen makka ko ba ko shakka ba abinda ake nufi alharam kewayen makka ba wai ɗakin ka'aba ba dukkan wanda ya shiga kewayen hurumin makka kana aminan ya kasance amintacce me ake nufi da ya kasance amintacce wannan jumla ce khabariya lakin ma'ana hal insha domin labari ya duru baina na sirki wal kadhib amma al kuwa wato umarni ne Allah maɗaukacin sarki abin nufi dai bambanci tsakanin al-khabar da al-insha idan ka bada labari ko dai zanto ƙarya ko zanto gaskiya idan muka ɗauki wannan aya a zahirinta a matsayin labari duk wanda ya shiga hurumin maka ya zama amintacce abin nufi ya zama amintacce ba za a sace dukiyarsa ba ba za a zubar da jininsa ba ba za a taka shi ba mota ba za ta kaɗe shi ba ba wani abin cuta da zai same shi haka ayar take nufi domin mun ga wani ya je maka an taka shi mun ga wani ya je maka an yi masa yankan aljihu mun ga <laughs> ko ba haka ba an samu waɗansu yan takife sun shiga ɗakin kaba din a 1981 ne ko suwaye su haiman lokacin fitinar su suka shiga suka hana mutane sallah aka yi menene wanda aka yi shekaru kama 20 da suka wuce ba kauna wanka mace haka ashe idan mun ɗauki cewa mun da kalahu kana amina labari ne Allah ya bayar wannan iya zuwa ya ce mana to ai labarin da ya bayar ya zama ba tabbatacce ba dan gashi ya ce duk wanda ya shiga zama amintacce ko mun ga wadansu sun shiga ba su zama amintattu ba Qur'ani bai tabbatar da gaskiya ba kenan yana da kyau ku fahimci wannan gabar dan wani na iya bujiro maka ita ka zazzare ido ka rasa yadda zaka yi ko ba haka ba to amma idan ka ce khabar ne lakin ma'anahu insha abinda ayar take nufi wa man dakhalahu wajaba alaikum an tu'minuhu wanda duk ya shiga wannan hurumi na makka ya zama wajibi akan ku ko musulmi ko amintar da shi wajibi ne akan ku kar ku zubar da jinin sa kar ku dauki dukiyarsa kar ku yi masa yankan aljihu kar ku yi kar ku yi kar ku yi kar ku yi idan Allah ce kar ku yi masu imani sai su ce eh mun yadda ba za mu yi ba masu raunin imani fa sai shi dan rinjaye su yi yin su ya karya ka'idar cewa kar ku yi ba labari bane wannan saraka ce kariya ne insha'i ne ina fatan kun fahimta to idan ka fassara wannan ma'anar shikenan sai ka ce duk rudin da ya faru a maka wani yayi kaza an yankewa wani aljihu bai ci karo da abin Allah ya haramta ne mutane kuma sun kangare sun yi a ah, wani Allah ba ya ce kar kafirci ba suka yi ba ya ce kar ai ba suka sha wannan kawo cikas game da shi ubangiji bai kawo cikas game da shi ba ya kawo cikas game da wanda suka saba umarninsa dan zai musu ukuba ranar tashin kiyama fi wa man da khalahu kana amina walillahi ala nasi hijjul baiti ko hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun alamin walillahi ala nasi. Lallai Allah ya wajabta akan mutane hijjul baiti ziyaran ɗakin sa Ka'aba ɗakin sa kai dake Makka ko hajjul baiti ɗakinsa ziyara a wata sifa sananniya dan sauke wajibi na aikin haji ko dan sauke wajibi ko sunna na aikin umara Allah ya wajabta sai ce alan nasi akan dukkan mutane inda ayar ta tsaya anan da kowa sai ya je aikin haji dole ko da bashi ko da tafiya a ƙasa ko da jin gindi ko ma me amma sai Allah ya ce man istata'a ilaihi sabila sai to man din nan badal ne annas mutanen da kaji an ce kalmar ta mai faɗi an takaice maka adadin yanzu man istata'a ilaihi sabila wanda ya sami ikon zuwa wanda ko bai sami iko mutu wannan wajibin baya kansa kenan to menene iko wajen zuwa aikin haji iko dangane da zuwa aikin haji na farko ya kasance kana da koshin lafiya da za ka iya zuwa ka yi dawafi ka yi sa'ayi lami lafiya na biyu ya zanto kana da guzurin da zai kai ka yi dawo da kai ba tare da kayi bara akan hanya ba na uku ya zanto cewa hanyar da za ka bi amintacciyar hanya ce babu fada babu rikici idan aka rasa ɗaya daga cikin wannan baka da istifa'a duk mai karfin jikin da baya da kuɗin da zai sai kujera aikin na ya da kansa gashi da karfin jiki in so ake ayi dawafi so ɗari ma zai iya yi to amma kuma baya da kuɗin da zai sai kujera ya tafi aikin haji saboda haka aikin hajji ya faɗi a kansa duk mutumin da yake da kuɗin da zai sai kujera amma baya da karfin da zai dawafi saboda rashin lafiya saboda kaza saboda kaza to kaga wannan ya faɗi a kansa sai dai ya tura da kuɗinsa wani ya yi a madadinsa haka duk mutumin da yake da iko ga kuɗi ga iko amma hanyar da zai bi guda ɗaya ce kuma ana faɗa tsakanin wata kabila da wata da wata ƙasa da wata ƙasa ya ce zai keta ta hanyar akwai haɗari jirgin sama ya bi ta sararin samaniyar inda ake fada din akwai hadari kila waɗansu sa iya harbo shi yan mun daga daɗi ba abin da ya musu zafi to anan aikin hajji ya fada kanku har sai an sasanta tsakanin masu fada in ba ku da wata hanya sai nan in ko kuna da wata hanya sai ku kewaye ku bi duk tsawonta ashe wannan shine istita'a walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara ma'ana wanda ya samu guzurin ya je sai ya ki zuwa yace Allah bai kira ni ba shine wa man kafara ya zama fassara da Hausa wanda ya kafirce kausa harshe aka yi ma'ana ga dukkan wanda ya samu aikin ikon ya je aikin hajji yake zuwa ma'ana munin abin ya kai a sa masa suna kafirci laifi ne mai girman da ya kai a raɗa masa sunan kafirci wa man kafara dukkan wanda ya kafirce fa inna allaha zanin alalamin da yawa daga cikin malamai na salaf suka ce irin wannan nusus waɗanda aka kawo su dan wa'idi kar yi dogon bayani ka fassara sa aka ka tafi sun fi tsoratarwa amma in ka tsaya kana haka kana haka sai ma wani har ga tsoron sai ya fita dan haka dai wa man kafara <laughs> duk wanda ya kafirce fa inna allaha ghaniyun anil alamin ubangiji ta'ala mawdaci ne gabarin bayi ya wadata gabarin sa babu shi babu ina fata an fahimta Umar dan Khattab ke cewa kana da halin zuwa aikin haji baka je ba yace to ina ruwa na kila so kake ka mutu bai hude ko bare sare kana da aikin kuɗin da zaka je aikin hajji baka je ba ya zan yi da kai idan Allah ya kaddaro zaka mutu ba yahudi ko kirista to kaga aiwa mun kafara din kenan Allah ce qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayati llahi wa wallahu shahidun ala ma ta'malun qul kace da su ya ahlal kitab ya ku kitab waɗanda aka bai mu littafi lima takfuruna bi ayati llah dan me kuke kafircewa ayoyin Allah wallahu shahidun ala ma ta'malun Allah fa zai ba da shaida kan abin da kuke aikatawa qul kace da su ya ahlal kitab ya ku ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah dan me kuke kautarwa daga tafarkin Allah kuke kautar da man amana wanda ya imani sai ku ne ku bautar da shi ku mayar da shi baya mutum ya yi imani kuna son ku mayar da shi baya tabguna ha ai wajen kuna son hanyar Allah ta zanto a karkace wa antum shuhada kuma ku da kanku kuna shaida kan cewa abin da kuke kuskure ne laifi ne wa mallahu bi ghafilan amma ta'malun Allah bai gafala ba dangane da abin da kuke yi yana sane da abin da kuke aikatawa sai aya ta karshe da zamu tsaya kanta ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin وكيف تكفرون تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم التي يا أيها الذين آمنوا يا وطن دسكي إيماني إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب idan kuka bi wani bangare na ahlul kitab waɗanda aka bai mu littafi ruddukum ba'da imanikum kafirin za su mayar da ku bayan imanin ku kafirai Inda kuka ce za ku biye musu cikin duk abin da za su tsara muku cikin abin da duk za su kawo muku to za su sai sun sa kun yi ridda a yau ko abin da duniyar musulunci take take na biyayya da muka yi musu cikin tsare-tsaren mulkin mu biyayya da muka yi musu cikin tsare-tsaren tattalin arzikin mu ko tsarin bayar da ilimin mu ko tsarin siyasar mu ya taimaka kwarai mu samu kanmu cikin nesa da tafarkin Allah nesa da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan kaida ce da Allah bayar in tuti'u fariqan min alladhina utul kitab in kun bi waɗanda aka bi mu littafi yardukum ba da imani kun kafirin za su mai da ku kafirai bayan ko da kuna da imani sai sa ku bijire mu ubangiji yanzu yau ba mu da tsari na tattalin arzikin kasa wanda yake tafiya akan tsari na addinin musulunci akzan ata'an bayarwa da karɓa. sawa'un bayar da bashi sawa'un cinikayya sawa'un kwangila sawa'un gudanar da gwamnati sawa'un gudanar da kamfanoni don muna bin tsari ne wanda yahudawa suka tsaro mana bankunan mu suna bin tsari wanda yahudawa suka kawo mana mun kasa samun istiklaliya ta fuskar tattalin arzikin kasa siyasa ta tattalin arziki ba mu da yanci a kanta an ba mu mulkin kai shekara arba'in amma kuma har yanzu ba mu da wannan yancin kai din ta fuskar tattalin arzikin kasa ballantana kuma tsare-tsare da dokoki namu da ke gudanar da gwamnatinmu ne da gobe daidai da tsare-tsaren ilimi ba da namu kanmu sai abin da suka tsaro mana sai abin da suka ce mana muna tafiya sakandare aji biyar firamare aji suka suka ce ku rushe wannan ku yi tsarin 6334 haka kawai sai aka bi su sawa'un yana da amfani ko baya da amfani muna tafiya muna da teacher college muna da waye aka ce a rushe wannan a yi kaza muna tafiya muna da kaza a rushe wannan muna tafiya maza daban mata daban a ɗakin ɗaukan karatu suka ce a cakuɗa wayewa ne ci gaba ne duk a hargitsa ma'ana ba mu da yanci kenan mu ai sai mu ɗauki boko yadda za mu yi boko din amma mu kawo tsari wanda ya dace da addinin mu da tarbiyyar mu da al'adun mu na gargaru da muka gada iyaye da kakanni sai ya kasance bokon akai shi kuma tarbiyya akwai ta kuma tsoron Allah akwai shi amma ina amfanin bokon da ba tsoron Allah a ciki ina amfanin turanci zalla babu takawa a bai da amfani amma turancin da aka garwaya shi da takawa bokon da aka garwaya shi da tsoron Allah ilimin da aka garwaya shi da tarbiyya da hali na gari wannan shine abin da yake wajibi a mu gudanar kako wannan in ma gwamnatin tarayya ta ki a matsayinta na tarayya tun da kasar tana bin tsari na secularism babu wani dalili da jihohi namu masu rinjayen musulmi ba za su kawo tsare-tsare ba na tattalin arziki na bayar da ilimi na menene na zamantakewar jama'a wanda za su kawo tsarin Allah a ciki kaddara suna jin tsoro su sa masa suna tsarin Allah kar a ce sun ce shari'a su kawo tsarin su yi shiru kar su ce shari'a din amma ga tsarin Allah yana tafiya bashi tun daga bashin da za a ba manoma na galma har zuwa wanda za a ba tarakta babu ruwa a ciki bashi da za a ba ma'aikaci tun daga na keke har lawan da za a baka na mota har wanda za a baka na sayan gida babu ruwa a ciki su kawo wannan tsarin mana saboda tunda Allah ya halar riba sai ce jin tausayin wato ainihin ma'aikata ne yasa muka zare riba suka yi shiru amma su a zuci tsakaninsu da Allah sun san cewa saboda Allah ce <laughs> yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat sun san wannan ne ina fata an fahimta wai dukkan mutumin da yake son ya kama fara kan ai da sassafe zai je ya kama ta ha kuma dukkan mutumin da ya tsana tarko ai kaga sandan shi a ƙasa take ba a sama take ba dai idan ya daga sanda sama dabbar ba za ta zo ta shiga cikin tarkon ba to akwai wani lokaci da akwai buƙatar a yi wayo wajen gudanar da dokoki na Allah da dokoki da tsare-tsaren ubangiji kila idan ka fito ka ce shari'ar musulunci sai ce gashi nan dan terrorism ne ai yan usama ne wane ne wane ne wa sai america ta hasko maka CNN ta hasko maka CIA ta turo yan FBI wace ce duk kowace tsiya sai ai rubdugu akan mutum ina fata an fahimta ai yaki dan zamba ne manzon Allah sallallahu ai ba matsoraci bane jarumin jarumai ne sallallahu alaihi wa sallam jarumin jarumai ne amma in zai fita yaki sai ce gobe za mu fita ta gabas abin da yake nufi kuma yamma za a sai an fita gari a gabas sai a zagayo sai a yi yamma din me hikimar a je yamma dan kar munafikai je su faɗa mutanen yamma ga manzon Allah nan tafi yanzu daga nan mai duguri idan kace gobe za mu fita ta gabas sai mu dauka a ba maza a je sai je kai tsegumi kai ko ba nan wajen kai ba nan wajen kai yamma wajen da maturu shikenan ya je kai tsegumi kai kuma ka zagaya ta bayan gari ka tafi yamma din sai me kuma kaga yaki dan zamba ne akwai dabara Ali bin Abi Talib za a yi mubarara tsakanin shi da wani kafiri kafirin kato ne aka ce a fito ɗaya nan ɗaya nan Ali bin Abi Talib zai takobin sai fito wancan kafirin ya taho Ali bin Abi Talib ya kalle shi kato ne na anuna to amma tun da yake dan dan zamba ne sai kalle shi ce ana ma kharajtu li ubariz rajulain ni ba na fito bane da in yi fada da mutum biyu don me kuma taho ko biyu sai kafirin nan ya dauka cikin sahun kafirai wani ya biyo shi sai waiwaya dan ya ce ko ma Ali bin Abi Talib <laughs> kafin ya waiwayo kansa yana kasa kidan zamani to kai ma yanzu sai kai haka ko ba ka in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba da ba'da imanikum kafirin idan kuka bi waɗanda suka aka bai wasu littafi waɗansu daga cikin su za su sa ku yi ku bar addinin ku kuna kafirai wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah dan me za ku kafirce gashi ko ana karanta muku littafin Allah wa fiikum rasuluhu manzon Allah na cikin ku hadisan manzon Allah suna tare da ku ko baya tare da ku da ransa wa man ya'tasim billah dukkan wanda ya riko da Allah ya dogara da shi faqad hudiya ila siratal mustaqim hakika an shirye da shi ta farke mu da shi saboda haka idan gwamnatocin mu suka sa himma suka sa kwazo sai su yi aiki da hankali su yi aiki da dabara sai nemi shawarwari na malaman da suke tsoron Allah wanda suke son shari'ar musulunci sai su kawo tsare-tsare a nemi yadda za a gudanar da al'amura waɗansu ababen a ciza waɗansu ababen a busa waɗansu ababen a bayyana ƙarara waɗansu ababen a ɗanyi yadda ya dace abinda nake nufi ba sai an fito an ce kaza ba idan ana ganin fitowa a ce kaza zai sa mayu su zura mana ido kamar su cinye mu wa in yakadu allazina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami dhikra wa yaquluna innahu la majnun to sai mu bi abubuwa ta hanyar hikima ta hanyar basira ta hanyar hankali sai ga yadda manzo Allah ke gudanar da al'amuran su kenan sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta Allah ya mana mun katar abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah ya fi mana Allah ce faɗa hudi ila siratul mustaqim wanda duk ya riko da Allah an shirye da shi ta farki madadaci Allah shirye da mu ta farki madadaci